Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. da aka masa tambaya ko ya shirin ba da bahasi akan hirarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey bisa rantsuwa shugaban amurka trump ya ce ya yi shiri 100 bisa 100 sai dai ya gaggauta cewar zai yi hakan amma ba bisa rantsuwa ba shugaban ya bayyana karara cewa a shirye yake ya ba da amsoshin tambaya da wani tsohon daraktan fbi robert mueller wanda ke jagoranta wani kwamitin na musamman da ke binciken katsalanda da rasha ta yi ga siyasar amurka musayar kalamai tsakanin shugaba trump da 'yan jarida ya gudana ne a fadar white house a lokacin da yake amsar bakoncin shugaban kasar romania klaus yohannes da ke tare da shi a taron manema labaran trump ya ce james comey ya tabbatar da abubuwa da ya faɗa a baya kuma wasu abubuwan da ya faɗa gaskiya ne in ji shugaban ya kuma ce komi ya yi karya bisa rantsuwa a shekaran jiya alhamis a lokacin da ya bayyana gaban kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawan ƙasar da yake ci gaba da mayar da martani akan jawabin komi shugaban trump ya nanata cewar bahasin komi na tabbatar da babu wani haɗin baƙi da kuma wato karen tsaye da aka yi wa harkan bincike amma dai dan tonan asiri ne Birtaniya ta shiga cikin rudanin siyasa a jiya Juma'a biyo bayan rawan gani da babban jam'iyyar adawa ta Labour ta taka a ƙuri'ar da aka kada a ƙasar, wanda hakan ya hana Prime Minister Theresa May da jam'iyyarta ta masu tsatsauran ra'ayi ta Conservative samun rinjayi a majalisar dokokin ƙasar sakamakon ƙaruwar matasa a shiga zaben bana. A wani abin da za a kira gagarumin zaɓe a tarihin wannan lokaci a zaɓen Birtaniya. cacen da theresa may ta yi na faɗaɗa jayin jam'iyyarta a majalisa bai cimma nasara ba wanda hakan ya haifar da tamba ba a kan ko za ta iya jagorantar gwamnatin marasa rinjayin tare da taimakon jam'iyyar north ireland unionist may ta huskanci matsin lamba daga jam'iyyar labour da shugabannin jam'iyya ta uku da ma wasu 'yan jam'iyyata masu ra'ayin tsatsauran wato ra'ayin rikauke kenan na conservative da ta sauka akan wannan mukami nata da alamar me za ta huskanci rashin amincewar wakilan majalisar dokoki a mako mai zuwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a somaliya sun sha alwashin shan fansa akan kungiyar tsagerun al-shabab game da mummunan hari da ta kai akan sansanin sojan somaliya a galgala mai yawan tuddai a yankin puntland a shekaran jiya alhamis wanda ya hallaka akalla sojoji 48 shugaban somaliya muhammad abdullahi farmajo ya yi allah wadai da wannan hari na rashin imani kana ya aikewa iyalan sojojin ta'aziyarsa. farmajo ya ce gwamnati za ta taimaka wa yankin na portland wurin mayar da martani ga wani harin da aka kai a afro mai tazarar kilomita 500 daga kudu maso yammacin basu farmajo ya shaida wa manema labarai cewar ba za a kyale 'yan ta'addar ba shi ma shugaban na portland adwili muhammad ali ya ayyana yaƙi da 'yan ƙungiyar al-shabab na anan galgala mai tuddai jama'ai sun shaidawa muryar amurka cewar wani jirgi mara matuki na sojin gwamnatin siriya wanda ya kai wanda haɗakan rundunar ƙasashe jagorancin amurka ta harbo shi bayan ya buɗe wa rundunar da suke shawagin wato a kudancin siriya wuta wato an gano cewa jirgin kiran iran ne jama'an sun kuma ce jirgin yaƙin. amurka samfurin f-15 ya gano inuwar jirage marasa matuka da yawansu ya kai 129 wanda za a iya yin amfani da su wurin ayyukan bincike falmaki na ranar alhamis shine karo na farko da sojojin amurka suka harbo wato jirgin abokan gaba a wata wuta da aka buɗe gaba da gaba ta sama tun ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 2009 a yayin da aka kakkabo wato jirgi mara matuki na iran a babban tungar sojin iraki ji kakaki major josh jacks a lokacin da yake jawabi ga muryan amurka wani jami'i a fadar white house ya tabbatarwa muryar amurka cewar shugaban amurka donald trump da sakataren harkokin wajen amurka da sakataren tsaro sun tattauna a kan sanarwar koriya ta kudu na janyewa daga wato shirin yaƙi da makamai masu linzami. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin da fatan tashi lafiya Usman ya mm. azumi za mu ci. Alhamdulillah malam Iro ya gida ya iyali. Alhamdulillah sai godiya azumi dai mun riga mun yi rabi yanzu. Ai allula ai allula. <laughs> kamar eh. ya riga da majiki yanzu kan ba. Ai ka san wancan makon da na je ana tashi ya shiga an yi goma na ciyayya Ai mm. shikenan. Shikenan magana ta kare. Eh, ai magana ta kare. <laughs> To yanzu kaga kamar rabu Allah ya nuna mana karshen sa Allah ya sa mu da abin a dace amin amin Alhaji To ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka musamman ma wannan fili na a bari ya huce. Mm. zuwa ga masu sauraron mu irin su Alhaji Yusuf Gado sabon birni ofishin sakataren gwamnatin tarayya da ke Abuja tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya. Mm. Muna mika gaisuwar taziya zuwa ga Sanusi Wali kauran na moda muna masa taziyar rasuwar mahaifinsa Allah Ubangiji ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta. Mm. Ga wata gaisuwar nan ta taziya zuwa ga malam malam mai zanen hula gwalalo game da rasuwar babban yayansu Adamu ladanin babban masallacin Juma'a na garin Gwalolo da ke jihar Bauchi Allah ji kansa ya sa ya huta. Ga gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Abdulkadir Sabo barwan giya da tare da Shehu na Haro Rauta Toro a jihar Bauchi. sai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai da misau barista ahmed ibrahim dandija tsohon sakataren gwamnatin jihar bauchi tare da iyalansa da fatan suna azumi lafiya muna mika damben gaisuwa zuwa ga saminu da burai darazau jihar bauchi sai alhaji muhammadu sabo turakin gyaɗe da muhammad awal suleiman gidan rediyon jihar jigawa sai sa'idu abbas ɗan sadau a jihar katsina tare da dr muhammad wato dr mustapha muhammad inuwa mm. sakataren gwamnatin jihar katsina sai comrade bishir dauda da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga abdul malik baruwa a jihar taraba sai Rabi na madi shargalle madawakin sirika shi ma da jihar katsina tare da gaisuwa ta musamman zuwa ga ambasada yusuf mamman na ofishin nsa a abuja babban birnin tarayya da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abubakar shu'aibu narkuta sai adam a adam gaishuwa jihar yobe da muhammad dan dattijo sai hajiya jummai apo da mai gidanta kakansu da sai alhaji sani ahmed riman toro da dr dayyabo badara sai dcp gimba mano dumbulwa mai kula da gidan gidan kurkuku na bauchi sai dcp akilu abdullahi mai kula da gidan kurkuku na kuje a babban birnin tarayya abuja don ban gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashe unguwar rimi a jos sai gaisuwa ta musamman ga alhaji aliyu ubayu dan madama alkaleri hukumar kwastam ta najeriya a lagos muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban dangote magamar kuma a jihar bauchi sai malam abdullahi kafa ba takalmi galadiman jarawa na manta sunan mm. garin da amma dai galadiman jarawa ne a wani mm. gari na manta sunan garin mm. muna mika dan suwa zuwa ga babe jonka bawa unguwar karofin madaki sai kuma ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya da fatan kuna nan lafiya to amin amin a ah, to ni ma zan fara ne da mika sakon ta'aziyya na sheikh uh, abdullahi isa garo ina miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗansa wato musa garu wanda mm -hmm. ji musan yi min takon cewa mahaifin nasa ya rasu Allah ya ji eh, kansa wancan mako da ya gabata Allah mm. ubangiji ya gafarta masa yasa mun sun huta mu ma kyautata karshen mu amen eh, duk mm. wanda ma iyayensa suka rasu to Allah ubangiji ya gafarta musu amen sama ya wato sai kuma daga nan zan lallaba da mu ne malam ira akwai wasu tawaga ko kuma gungu na masu sauraron mu mm. wanda zuma na abar ya huce kenan wanda zan fara kamar haka daga wanda yake da suna alhaji umar adoro yana iriyawan a abuja kuma ah. shugaban kungiyar guragu ta can abuja din sannan sai abdullahi shugaba sannan akwai sakon da nake son mika shi na fatan alheri na abar ya huce ga abdullahi ali usman shi ma shugaban kungiyar haɗaɗɗen kungiya ta musakai wanda take reshen jihar kebbi sai alhaji muhammad sani jega sai shi kuma umar taka ga ladiman sarkin guragun gwandu sai amos kaita shugaban kungiyar kutare ta jihar kebbi sai hassan kulu shugaban kungiyar shi kuma kurami ta jihar kebbi wayannan da wasu rukunin mutane ne malam ira da suka ce mm. a bari ya huce fa baya huce su baya huce su bari ya huce basu bari ya huce ba saboda haka mm. muka ce to mu ma sunan ku ba za mu bari ya huce ba mm. to daga nan sai kuma mu mika sakon gaisuwar fatal hiri na a bari ya huce zuwa ga abubakar hanta ko kuma wanda aka fi sani da dan farauta da kuma kuma abubakar lamido sai abubakar ahmad da kuma adamu adam bagwai sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga agm dalhatu da kuma ahmad dakta sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga aisha muhammad ahmad da kuma al'amin umar ciroma sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga aliyu ahmad da Amarachi hmm. Aminu. sannan sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga aminu isa abba da rayyan musa lere duka a tarayyar najeriya sai kuma in aka dan tsallaka jamhuriyar nijar akwai gaisuwar fatan alheri zuwa ga mitu baban fele mm. gaisuwar fatan alheri zuwa ga ahmad da aminu da kuma aishatu amin sai gaisuwar fatan alherin ta a ya huce zuwa ga halimatu himma ita ma a jamhuriyar nijar take malam ibrahimu mm. sai gaisuwar fatan alherin a ya huce zuwa ga baba smaila da ke fatakwal a Najeriya da kuma Ahmad tijani da Shehu Yusuf Ahmadu sai daga ƙarshe gasar fata alheri zuwa ga Aminu Ahmad da wani kuma da ake kira baban Sultan wato hmm. Rulwan da hmm. fatan sun ji da fatan kuma Allah ya sa mai azumi lafiya har zuwa karshen sa da haka zan ce Malam Ibrahimu hmm. ba su da yawa yau a wuri na gawa sai ka saka mana wannan <laughs> <laughs> Yeah. Stop. Mm. yau mun shiga rumbun eh, wasu tsaffin eh. waƙoƙi ne kasan ah, su ma waɗannan suna rera waƙoƙi na na sheik eh. ah, abdurrahim al-bura'i ah, amma su dai ana kiransu firkatul asala Eh. wato kungiyar mawaka ta asala yawa to eh, amma dai duk wakokin su in ka ji wasu daga cikin wakokin masu ka dauka waɗancan eh, ne suke yi suke suke rera dai ba dan mm. wannan da muka sa waɗanda suka dan bambanta suna yin su wani da ba wannan dai kan da gaskiya dai duk da azumi ne amma dai mm. <laughs> sai ka ji kaman ka tashi ka taka kai <laughs> da zaka bari sai azumi ya wuce ka samu in tashi a to ai na ga alaman baka jin azumin yau ne eh to ai kaga kuma ka ai rawa azumi ya tangadi kai gara ka tashi ka dan taka ka dan magani da yake yana ka shigo da karfin ah, ah, jikinka ah, in ba tsoro ba a samu dama tuntuni ka fara faɗa cewa eh, eh. azumin nan fa wato yanzu ba ya riga ya sabi a ya sabi a jikinka ba ka jin wasu ne wasu ne suna nan suna jina suna cewa ni na cika tsoron azumi mm. to ina gaya musu cewa wannan shekarar mm. na yi abin kaiwa fitsari da kumfa mm, to eh, ai lafiya lau ba wani jin azumi yau <laughs> eh wannan shekarar insha Allah lafiya lau Eh. <laughs> to Allah ubangiji ya ce mm. alhaji anya ko ban bunka a'a ai na biya wannan bashi za ka ba mu labari da akwai labari da zan baka amma eh. sai ka bani labarin wannan buzu yawwa labarin buzu da ma zan ce ma amma fa ka ture ce da shi nake adali <laughs> ai ai Abdulaziz ai ba eh, buzu bane eh, eh to ai to shi kunni ai zai ce ne ah, ba ma gaba ne <laughs> wai wai eh ba kyanwa ba kulle yawa in kuma in kuma Halima tana tana ji to ita ma ta toshe kunnan <laughs> wato wato abokan wasan ta ne eh ne ai nace mm. to sai ta je ta ƙara tsokanar su da kyau mm. wai eh, nazir ne yake bani labari ta iya maganar eh, boza ya kuwa eh, eh. <laughs> wai akwai yaren da nake ce mata wai idan buzu zai ce tuta mm. me zai ce ta ce a ah, kanina ban sani ba nace a Halima sai kin gaya mu a'a ban sani ba na ce to tutoci fa ta ce ba dan Allah dan annabi ka ga na ce to ni dai na taba jin wani ya ce tufta ɗayan kuma ya ce tuftoci <laughs> ta yi jariya ashe ka ce neman abin tsokana ta ce <laughs> wato shi wannan ayyar da zai rake ban labari shi wai buzin ya je zai ja ruwa ne a rija mm. to da yan sefa sefa shi a gaban eh, aljihu eh, ka so lokaci da kyau in ka dan safarin riga din nan ka dan eh. zira su din nan ga suna ana dan gani Não, nunca. É. <laughs> ka arena ka baka da kokobo Allah raba ka da besane eh, to ai shi ai shi da wasa nan kai da da sauki ya <laughs> zo sai ma aljihu eh, ya mai eh, kishirwa ka kama buju kuma dama gashi ba ba aljihun da dan sani yake so ka saka kudi ka sa a gaba ai na ma Allah ya bada mm. gara ai masa sani wallahi sai dai ba je jike shiga mota ba sai ya raba ka da shi ai na ma yana jin kishirwa buzu ka gale gaje ga guga a gefen rijiya kawai ka dauka mm. kawai kana duka wata kawar ga guga mm. guga ta sai ta kai kusan rabin rijiya ashe aljihun ka ya dan bude ka san gaban aljihun. Mm. aljihun gaba mm. kawai kudin nan sai yawanci ba a sa ne eh, da babu kawai suka sai kudi suka yi wata kawai suka cikin rijiya <laughs> babu akan su koma shi ya leka rijiya ya bi sai leka Sadiq! <laughs> <laughs> Ai, ai, da sun lawarin da dariya da sauran wato ya sadaka ya yi sadaka ne ya yi sadaka a rijiyar ne ah, eh. Eh, kada dai kudin sa ya kai asara mm, tunda da sun tafi rijiya to sadaka mm, eh, gara dai ce sadaka saboda ya samu lada amma fa ni ana tunanin idan Allah ya taimake shi wani ya zo zai ruwa ya jawo kudin mm. kaga da ma ya ce sadaka dan wance ya je ya kashe kaga sadaka ya samu eh to wani bai wani bai samu ya janyo ba ai babban matsala kai shine bai niyya ba tun farko <laughs> sai da ya ga kudin sun tafi kuma wata kila sun sha ruwa su dutse ko da yake takarda ce ko ta yage Allah ji kyauta sadaka. To kai ma ka bani naka sadaka. Wato ah, wani labari ne na ga eh. ah, barista ɗan lami shi eh. ya turo ban dai inda ya samu labarin nan ba. Eh. Amma dai labarin nan na san shari ne aka yi ma ba fulati ne. Eh dangin ma an saba musu. Yawwa ka san dama an riga an saba. A ah, shari aka yi ma fulani. <laughs> Wato abin da ya sa na ce maka shari aka yi ma fulani. wannan labarin a bari ka je daga farkonsa tukunna mhm. wato wai wani wani ba fulatani ne mm. sai je wajen wa'azi mm. to ya je ana ta wa'azi malami mm. yana magana irin da zafi zafi zafi wato ya ji wa'azi ya ratsa shi abin ya shige shi ainin ainin mm-hmm. har ya tashi ya tafi gida ya ji mutane kawai in aka yi kawai sai kabbara ake in aka yi sai kabbara suke a'a sai tafi gida mm. da ya tafi gida sai a kashe gari sai sake dawowa wajen wa'azi din nan wuri ɗaya eh wurin mm. mm, shi ne sai da ya zo wajen wa'azi sai ya samu malami ya ce mar ya ce ka malam wato wa'azin nan naka da zafi yau yau wa'azin nan kada a yi shi ya kai na jiya zafi wato saboda zafin wa'azin nan na jiya wato tunda na koma gida har yanzu ko sallah ban samu ba <laughs>

saboda saboda zabo wannan wa'azin illallah shi da ke wa'azi kuma da zai a kwana na sallah kayya kayya kayya ka gaskiya jira ga eh, ah. wallahi barin eh, karanta barin karanta ma kaji yanda ya rubuta abin nan mm, eh. bafulati ne a wajen tafsiri yace yace wani bafulati ne je wajen tafsiri kuma ya sa'a a ranar malamin ya yi wa'azi sosai akan zancen lahira mm. da kuma tashin alkiyama yawa mm. abinda na manta kenan wa'azi yayi zafi zafi zancen lahira ce da tashin kiyama so dan fullo tun a wajen ya rika yin kuka sai ka ce an yi masa mutuwa sai ka ce in nasa ta mutu to washe gari da ya zo wajen tafsiri sai ya matsa kusa da malami ya ce ya ce modibbo ya ce karka yi wa'azi mai zafi irin na jiyan nan wallahi domin tun jiya domin tun jiya jikina ya mutu muris ko sallah na kasa yi tun jiya tunani yake kai ke rera ta tunanin lahira to kuma gaje lahira kuma za ki je sallar jiya bai kai ba ba Allah sarki a to kaji wannan labarin kai kai da lalle wala ya daga kawaye kaji ko sallar labi ba wannan ai shine na da nayi sauri da ban da nayi alwala da ban samu jami'in da ba wannan shine daidai amma nan dan barna ne ko eh ina ga dan amma dai shi wanda ya bamu ruwayar Mm. sai ya ce mana wai wai ba fulatani a ah, ba ba fulatani ba wai wai mm. sauri yake sallar shi a ah, ba ba ba mm. fulatani ba ne wai sauri wai sauri yake sallah wane ne ya je kawai an ya samu ta da gudu ya samu raka a ƙarshe ne ɗan uwan shi yana biye da shi shi ma guje ya zo yana zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce hai na rasa kai ka samu ya ce ai ni ma da na yi alwala ai da ban samu ba <laughs> <laughs> to ai ga ina gaje kawai an juya mana ni <laughs> to a ruwa lafiya wala iri eh. kamata mu dasa aya eh, ba sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna makon gobe zan baka ai akwai wanda ya turo min ne ne zaka je gwari da cin naman ta <laughs> ah, ai gwari da ita da nama an samu wajiya zaka sha labari to Allah ubangiji ya nuna mana ma sauraro a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya <laughs> madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.